Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Madina Dahiru mai shana ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau talata 26 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. Amurka ta ce daga yau talata babu wanda zai shigo daga kasar Brazil saboda ta'azzara da cutar corona ke yi a can. Kasar China ta ce wasu jigajigan siyasar Amurka na ingiza kasashen biyu zuwa yakin cacar baka. sannan dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki everest ndayi shiniye ya ci zaben shugaban kasar burundi kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa babban hafsan sojin ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai ya yi ikirarin cewa sojojinsa sun hallaka mayakan Boko Haram dubu ɗaya da goma sha biyar tun daga hudu ga watan Afrilu zuwa yanzu. Operation Lafiya Dole have neutralized over 1,015 Boko Haram terrorists. Ice tun karewa na zuwa shirar arewa maso gabacin Najeriya ko rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole mun samu nasarar hallaka 'yan kungiyar Boko Haram kafin da dubu ɗaya da goma sha biyar. Za kuma ji korafin wasu ɗalibai 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje kan tsarin dawo da su gida sakamakon cutar coronavirus. ɗalibin najeriya baya iya biyan naira miliyan ɗaya a maida shi da a halin da muke ciki mutum yana neman ma abin da zai ci shi ake magana ba ma maganar uh, kudin tikiti ba. Za mu kawo muku martanin hukumomi a Najeriya kan wannan korafin nasu. Kamar kowace ranar talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha sakoto ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Amurka za ta hana shigowa daga kasar Brazil tun ana kwanaki biyu kafin hanin da ta sanar tun da farko ya fara aiki. wannan ya biyo bayan sanarwar da kasar ta brazil ta yi na sabon adadin masu mutuwa sanadiyar coronavirus a kasar kulle yomin wanda a yanzu ya ɗara na amurka jami'ai a amurka dai ba su faɗi dalilin hanzar ta fara aikin dokar hana shigowa daga brazil ɗin ba wanda a da sai ranar alhamis za ta fara aiki amma a yanzu daga yau talata za ta fara aiki ma'aikatar lafiyar ƙasar brazil jiya litini ta ce cutar covid-19 ta kashe mutane 807 cikin kwana guda mutane 620 ne dai ke mutuwa sanadiyar cutar a amurka kasar china ta ce wasu abinda ta kira jigajigan siyasa a amurka sun yi ƙawanya mabatun hulɗar bai ɗaya tsakanin amurka da china kuma suna ingiza ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya shiga abin da ta kira wani sabon yakin cacar baka da yake magana a bayan fagen taron majalisar kolin ƙasar wanda aka yi a birnin beijing lahadi ministan harkokin wajen china wang ya ce wata kwayar cutar kuma amma fa ta siyasa na ci gaba da yaduwa a amurka kuma a ta bakinsa tana amfani da duk wata dama wajen suka da kuma bakanta china wang ya ce china ba ta da niyyar canza amurka ko maye gurbinta kuma ya kamata amurka ta yi watsi da abin da ya kira mafarkin nan nata na canza china da kuma taka birki ma jama'ar china masu yawan biliyan ɗaya da kusan rabi a aniyar nan tasu mai cike da tarihi ta kaiwa ga ci gaba irin na zamani gwamnatin trump ta shiga jayayya da china kan batutuwa da dama cikin 'yan watannin nan ciki har da batun cinikayya da batun fasaha da kuma cutar corona dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki everest indaya shimi ya ci zaben shugaban kasar burundi da gagarumin rinjaye bisa ga sakamakon wucin gadi a yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ke ta kukan cewa an tafka magudi. hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta bayyana abin da ya samu na sakamakon zaben zuwa jiya litini mai nuna cewa indaya shimiye ya samu kashi 69 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada sannan shi kuma babban mai ja da shi a agatan ruwasa na jam'iyyar adawa ta cnl ya samu kashi 24 cikin 100 na ƙuri'un mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya gaston sindimo na jam'iyyar 'yan kishin ƙasa ta Frona ya tashi da kashi biyu cikin ɗari kawai nan da nan jam'iyyar cnl ta fara kukawa mai magana da yawun jam'iyyar terence mani rambona ya gaya ma sashin yankin tsakiyar afirka da muryar amurka cewa cnl na da alkaluman da suka tabbatar da cewa ruwasa ne ya ci zaben an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya Kafin nan bari mu so shirin daga arewa maso gabashin Najeriya inda babban hafsan sojin Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai, ya yi ikirarin cewa rundunar sojin Najeriya ta hallaka mayakan Boko Haram 1,015 tun da ya tare a shiyar a ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekarar. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani daga Maiduguri. babban hafsan ya da bayyana hakan ne lokacin da ya shirya wani liyafan cin abinci da jami'an sojan najeriya da suka samu raunuka daban-daban a filin daga hundreds of terrorist fighters have been neutralized in these different camps as confirmed by reports and captured terrorists trying to escape the operations. Ya ce mun samu nasarar tarwatsa zansanoninsu da dama, hangunsu da bagajiri da talala da buk da mulumti da dai wasu wuraren kuma an kashe ɗaruruwa daga cikinsu a waɗannan wurare kamar yadda wasu daga cikin waɗannan 'yan ta'adda da aka kame da suke ƙoƙarin tserewa suka tabbatar mana da hakan wannan ne ma ya sa waɗannan 'yan ta'adda suka soma kai hare-hare a kan garuruwa da kuma ƙauyuka kamar yadda suka kai babban gida da garin dabci na neman magani da dai wasu abubuwan laima mutanen su magani da ke mutuwa a daji kamar kuda. operation lafiya dole have neutralized over 1000 Haram Yace cin tarewa na zuwa shiyar arewa maso gabacin Najeriya ko rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole. Kun samu nasarar hallaka 'yan kungiyar Boko Haram hafiyar da dubu ɗaya da goma sha biyar. We had 11 of our colleagues the supreme price and some others sustained injuries. Babban Hafsan ya ce ko da shige mun samu rashi daga alamu bangare wanda muka rasa abokan mu goma sha ɗaya da kuma wasu da suka samu raunuka amma ana nan ana masu magani. Shi ma gwamnan jihar Borno borno professor na umar zulum ya alkolin cewa zai ci gaba da tallafa jami'an sojan najeriya this administration under my leadership will do everything possible within our reach to support the nigerian military with a view to fighting the insurgency ya ce wannan gwamnatin karkashin shugabanci na za ta yi duk abin da ya dace don ta wa jami'an sojan wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda ya ce mun kuma yaba da irin nasarorin da jami'an soja suka samu cikin watanni biyu da suka gabata don haka ina muku addu'a allah ya ci gaba da kare ku haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu da haɗa mana wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ka almasi Garba da ci gaban labaran duniya. Ƙasashe biyar waɗanda wasunsu ma sun taka rawa a ƙoƙarin da ake na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan sun gabatar da wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa mai yin ne da tsagaita wutar da aka cimma a kasar albarkacin idil fitr suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su ɗora daga wannan matakin muna masu sha'awar ganin waɗanda abin ya shafa sun ɗora kan wannan hubbasar cikin 'yan kwanaki da kuma makonnin da ke tafi saboda ba tare da ɓata lokaci ba a shiga tattaunawa sosai kan afghanistan da zummar cimma zaman lafiya mai ɗorewa wanda zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a afghanistan a cewar takardar ta haɗin gwiwa ta ƙasashen qatar da jamus da indonesia da norway da kuma uzbekistan wannan takardar ta biyo bayan wata sanarwar da reshen afghanistan na ƙungiyar taliban ya yi cewa zai dakatar da kai hare-hare na tsawon kwanaki uku daga ranar lahadi saboda 'yan kasar su samu gudanar da shagulgulan sallar idi cikin sauƙi da kwanciyar hankali hukumar masarautar musulunci ta afghanistan ta kira ga dukkan mujahidai da kar su kai hare-hare kan abokan gabanmu a duk inda suke a cewar takardar ta taliban kasuwannin hannayen jarin amurka sun kasance a rufe jiya litini wacce ke ranar girmama 'yan mazan jiya to amma ana ganin masu saka jari za su sa ido sosai kan kasuwar wall street a wannan satin ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya tsakanin amurka da china da kuma yadda ake ta sassauta matakan takaita zirga-zirga da aka ɗauka don tsaida yaduwar cutar corona. amurka ta yi barazanar ƙara ƙaƙaba takunkumi kan china saboda wata dokar da china ke shirin kafawa wadda za ta ƙara baiwa china iko kan hong kong da sunan tsaro masu sukar wannan dokar na cewa za ta yi barazana ga yaucin hong kong ƙasar china dai yana kiran dokar matakin kare ƙasa sannan ta ce a kul wata kasar waje ta yi mata katsalandan a al'amarin cikin gidanta kasuwannin hannayen jarin asiya dai su nuna alamu daban-daban jiya litini inda kasuwar hansen ta hong kong ta dan ragu a yayin da nike ta tokyo kuma ta haura da kusan maki biyu cikin ɗari. to a gaida ibrahim da ya karanto mana labarin duniya. kasashe da dama ke ta kokarin kwashe 'yan kasar su daga kasashen waje sakamakon fargabar kamuwa da cutar virus. Haɗakar ƙungiyoyin ɗaliban Najeriya waɗanda ke karatu a kasashen waje sun yi ƙorafi kan tsarin da hukumomin Najeriya suka yi wajen kwashe mutane. Shugaban haɗakar wanda yanzu yake karatu a ƙasar Rasha, Yahaya Usman YZ. wanda ya yi wa muryar Amurka magana a madadin ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasashen waje da suka hada da Turai da Asiya da Amurka da kuma Afirka. Ya ce akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ɗaukewa ɗalibai kuɗin da ake buƙatar su biya kafin a kwashe su a mayar da su gida a wannan lokaci na coronavirus. Kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da abokin aikinmu Haruna Shehu. Babban korafin da muke da shi a mu na 'yan Najeriya mun yi tunanin farkon ita wannan corona din kawai yadda wasu kasashe kawai Egypt da South Africa da India suka kawo ɗaliban su taimako na agaji na 'yan kudi dala 500 da kuma hand sanitizers da gloves da air ta rufe hanci saboda kariya gwamnatocinmu shugabanninmu kawai ita abin nan diaspora commission da ministry of foreign affairs ba su kawo muna wani agaji ba na taimako ko kula da ɗalibin da yake karatu a kasashen waje a baya bayan nan akwai yunkuri da jami'an najeriya suke na kwashe 'yan najeriya zuwa gida daga wasu ƙasashe me za ka ce game da ɗaliban najeriya da ke rasha Eh, maganan gaskiya ni ina magana ne da yawun ɗaliban najeriya da ke faɗin duniya ba daga yawun ɗaliban najeriya da suke rashin ba kudin tikiti da aka ce za a ɗauki kowane ɗan ƙasar najeriya zuwa najeriya wanda an nan europe ya bai kasa daga naira dubu ɗari bakwai zuwa dubu ɗari takwas na naira kuɗin najeriya ba sannan takardar da ta fito daga sahihancin inda muka samu ingancin ta cewa wai za ka biya naira dubu dari biyu da tamanin da bakwai da naira sittin kudin quarantine isolation center sannan da kuma abincin da za ka ci kudin sun yi yawa ɗalibin najeriya baya iya biyan naira miliyan ɗaya a maida shi gida a halin da muke ciki mutum yana neman ma abin da zai ci shi ake magana ba ma maganan eh, kudin tikiti ba idan kai dan scholarship ne gwamnati ta riga ta biya ka kuɗin ka na shekara ɗaya na scholarship to ba ta tunanin ta sake cire wasu kuɗi ta baka shin kun kai wannan korafi naku ko kun tuntuɓi wata hukuma ko wani jami'i na najeriya a game da wannan kuka naku na ɗalibai ni kai in person a matsayina na shugaba na wannan sabon kungiya ta ɗaliban az najeriya na kira embassy na yi musu miskul ya kai ɗari embassy ta nan rasha kenan kai ba je ko ina ba babu wanda ya ɗauki wayata babu wanda ya responding to game da wannan korafin na ɗaliban najeriya mazauna ƙasashen waje shugaban kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje a majalisar dattawa sanata adamu muhammad bulkacuwa ya yi hira da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Ta kuma fara da tambayarsa ko suna da labarin halin da ɗaliban Najeriya ke ciki a game da kudaden da aka ce za su biya na tikitin jirgi da killace su da kuma na abincin da za su ci. Muna da labari, amma shi maganan duk in kin ji 'yan Najeriya suna so su dawo gida. ba wai ya zama dole ne su dawo ba ce musu aka yi su dawo ba 'yan najeriya ne kawai kin san halinmu mu ne muna can ana karatu ko scholarship da yake an rufe makarantu sai suka ga cewa bai kamata su zauna a can ba za su dawo to dawowa gwamnati ta ce a'a ita ba ta da wani tsari na dawo da waɗanda suke ƙasashen waje amma wanda yake so ya dawo za a iya yin shiri da jiragen sama commercial amma su za su biya kudinsu na wanda za su biya jiragen saman su dawo da su to akwai laifi a cikin nan tun da ke ba a ce su dawo ba dole saboda haka da waɗanda suka ce za su dawo din muka tattara sunayensu da yawansu da ƙasan da suke su nawa ne da sauransu ake wannan shiri to an ɗan fara da farko waɗanda suka biya kuɗi aka dawo da su in an ce a je a killace su sai su gudu sai su ce ba za su zauna ba ai su sun dawo gida za su tafi garuruwarsu to sai gwamnati ta ga cewa ah, wannan abin fa ba wai kuɗi ake so a nema a su ko kuma a wahal da su ko wani abu ba ana yi ne don a tsare yaduwar wannan annoba da suka ga haka sai suka ce to in ma za ka dawo za ka biya kuɗin to ka shirya kuɗin ajiye ka na sati biyu din nan kai za ka biya har an gaya musu naira dubu ɗari biyu da wani abu haka kashe shi za ka biya sai ka biya don in ka biya in ka gudu ma dai kai ka cutu bayan ka cutu za ka je ka yada a gidanku kuma kai asarar kuɗi to wannan ne sai suka tada kayan baya suna cewa a'a ba a kyauta musu ba don me za a ce su biya kuɗin dawowa kuma a ce su biya kuɗin zaman su da za su yi to wannan shine ainihin magana da ake ciki to ni ko a gani na tun da yake ba gwamnati ne ce ku dawo ba ba a ce ka dawo ba to menene na lalle lalle sai sun dawo to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. ko kuma shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. almajiranci dai karatun alkur'ani sun ce yana nan amma dai bara ce za a hana so yanzu kenan ya faɗa a madadin gwamnatin jihar kaduna duk makarantun allo inda almajiransu ba za su yi bara ba su ci gaba da yi ke da. shi ya faɗa a madadin gwamnati Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin yana ci gaba da duba maudu'in bara ko kuma almajiranci ne da ke addabar jihohin arewacin Najeriya da kuma wasu kasashe na Afirka ta yamma. shi abinda kuma sau da yawa mutane ke sun su alakanta shi da addini wanda yasa a dalilin haka wakilinmu na kaduna isa lawan ikara ya gayyato malamai domin tattauna wannan al'amari din wasu daga cikin abubuwan da za ku ji an tattauna a yau za su hada da maganar dalilan gwamnatocin arewacin najeriya na mai da yaran nan jihohin da suke cewa su ne nasu wato ana dai koran yara din sannan kuma za mu ji tasirin matakan da wasu gwamnatoci na baya suka dauka na inganta ko kuma canja fasalin su kan su makarantun islamiyya din To bari mu hannun taku ga shi Isa Lawan Ikara da bakinsa inda za ku ji Shaka Albani ya fara da bada wasu dalilai na abin da ya sa gwamnatoci irin na Kaduna suke yin abin da suke yi. Da cikin maganganu da dan uwaye. Ai ba Jonathan bane ya fara gina makarantun allo. Asali na Madina yake da wannan tunanin. Shi yake da wannan tunanin. Because in gaskiya amma gwamnati ɗaya suka yi. Eh, amma ayinin sunan yana da kyau. akwai bambanci tsakanin jonathan da namadi amma waye shugaban kasa a'a ba tun kafin ya je shugaban kasa to kila tambaya wanda aka fara siya ta farko a jihar Kaduna ne kila malam yana magana ne dan a kalli abin daga sama tun da wancan shugaban kasa ne wannan gwamna yi ai adalci muke kuma a cikin maganganun shi akwai adalci so saboda haka ni ma adalcin nake so in kwatanta ai ba mun zo bane kawai mu bata bakin mu a'a mun zo ne muna neman ya za a fitar da gaskiya kuma Allah ya nuna mana gaskiyar mai aiki da ita amma dai wanda ya fara wannan tsarin nama Disamba ne lokacin yana gwamnan jihar Kaduna Tahir Umar Tahir a lokacin yana advisor shi yayi makarantar da aka fara ita ce makarantar da Annur ya gina ka je ka bincika gwamnatin jihar Kaduna ta siya daga baya ya ɗauki tsarin nashi ya tafi da shi federal government yana mataimakin shugaban ƙasa aikin yana ofis ɗin shi ne yana under office ɗin shi a farko aka gina makarantu 25 a arewa aka gina makaranta goma a kudanci gab da zaben 2015 jonathan ya kwace da yana hannun mataimakin shi na madi ya kwace saboda tunanin shi aka yi amfani da wannan daman za a samu mutane su bi shi su zaɓe shi ya kwace ya dawo da abun hannun shi shine je ya kaddamar a Sokoto almuhim ba shi muke magana ba ce mu jingina siyasar mu kalli eh abin da muke magana da ba shi gure ita wallahi ba zan yi magana ba abin da muke magana dai shine almajiranci daban kuma karatun allo daban. Wanne ake so a hana? Gwamnatoci suka yi wannan tunanin. Abin da ya sa gwamnatoci suka yi wannan tunanin su ne dalilai kamar haka. An ce mutum zai karatu. Shin idan mutum ya haifi da asali nauyin dan yana kan waye. shine abu na farko tambayan farko kenan abu na biyu wanne karatu aka zo yi in dai karatun alkur'ani yi kama yadda mai magana ya faɗa a gida ma kana iya karatun alkur'anin ka ka haddace alkur'ani kai karatun ilmomin da ya kamata kuma ka zama mashuri amma idan ana tunanin kai bara ne to shine gwamnatoci suke hanawa saboda a wajen baran nan ana sace yara a wajen baran nan ana lalata yara a wajen baran nan ana tsafi da yara a wajen baran nan yara suna zuwa ma ba sa karatun sai bara maimakon su zauna sai karatun saboda haka muna magana akan bara ne ba muna magana akan karatun alkur'ani ba ya taimake ni kwarai da ya ce karatun alkur'ani tana ina ne ta yaya za ku tantance ɗalibai almajirai masu karatu kawai zalla a gidajensu su ci abinci da kuma almajiran da suke zuwa bara tunda mayar da su gida ake yi. Ai alhamdulillah akwai hanyoyi da yawa kuma gashi an fara ana yi akwai data kamar yadda ka sanin ɗaliban nan kowanne akwai data sun shi ba yau muka fara ba balle wani ce saboda yanzu ne ko je shi yasa muka jawo wanda suka san abun muka ce me datan almajirai kuma suna nan suna aiki suna aiki ba dare ba rana sun kusa kawo mana data din wanda insha Allah aka kawo mana data din kuma za mu yi amfani yanzu kusan san yawan almajiran Kaduna insha Allah ana kan aikin in an gama zan zo in gaya maka adadin su Sheikh Maraya um, Malam yana magana cewa shi wannan karatu an gwamutsa shi ne da bara sai aka kasa fassarawa tsakanin almajiranci da bara sai ana kiran shi suna ɗaya. To almajiranci dai karatun alkur'ani sun ce yana nan amma dai bara ce za a hana so yanzu kenan ya faɗa a madadin gwamnatin jihar kaduna duk makarantun allo inda almajiransu ba za su yi bara ba su ci gaba da yi kenan <laughs> wannan mun gode shi ya faɗa a madadin gwamnati ko in dai almajirai ba bara za su yi ba to yanzu su ci gaba da karatun allo sannan kuma baran nan da yawa masu yara da suke bara a hanya za ka ga 'ya'yan wanda gwamnati ta kori iyayen su aiki ne bata biya iyayen haƙƙinsu ba da aka suka ɗauki robobi suna bara wasu kuma 'ya'ya ne na wanda iya gwamnati ta rushe rumfunan iyayensu ba su da abin da za su yi saboda haka dole su bara wasu kuma 'ya'ya ne wayanda yake sun yi aikin gwamnati sun gama haƙƙinsu ba a basu ba shi yasa suke abin na wata so ce ba 'ya'yan almajirai da aka sani ba yawa ko da akwai almajirai da suke bara to babu shakka za ka ga cewa akwai waɗannan sannan maganan kuma maganan barna tun da ake a najeriya ka taɓa jin wata makarantar allo an samu almajiranta sun shiga cultism amma wannan tsari na makaranta primary school da karamar secondary school da babbar secondary school da jami'a nan ne ake samun cult saboda haka abin da ya kamata a yi shine cewa a gyara wannan tsari kuma su kama wanda suke bashi tuwo sun rantse da alkur'ani ne za su kare tsarin mulkin najeriya kuma tsarin mulkin najeriya ya ba dukkan ɗan najeriya dama ya zauna inda ya ga dama sashi 41 karaman sashi na ɗaya sannan kuma iyaye yana daga cin abin da ya kamata tun ake gayawa iyaye cewa su ne su karantar da 'ya'yansu sannan maganan kuma cewa dole sai a garin ku za ka yi karatu shin yanzu secondary school na gwamnati a garin kowa ne dole sai ya yi ai ana ɗiba ta kai wasu wurare saboda haka wannan tsarin mulkin najeriya ya ba mutum dama iyakaci a sa ka'idodi kar a yi kaza kar a yi kaza in gwamnati ta ce karatun allo dole sai dai mutum ya yi a garinsu to kamata ya boko ma ya zamana kowa sai dai ya yi secondary school a su. wannan shi ne idan da za a baka dama a ce ka kawo fasali ko tsarin da kace ganin za a yi tunda ku kuna daga cikin wani kuke ganin bai kamata a ce kawai an tashi an waye gari an hana almajiranci ba wanda tsari yake kake gani ya kamata a zo tsarin da ya kamata ai hausa suna cewa waiwaye adan tafiya na farko iyaye su sani cewa haƙƙin 'ya'yansu yana kansu sannan ya zama na duk wanda zai ɗauki ɗansa ya kai karatun allo gurin wani malami ya zama na sai ya tafi da wani abun masarufi wanda za a rika kula da rayuwar ɗansa a wannan makaranta sannan a sa ka'ida ta cewa to yaro in ya je zai zauna wata uku ko wata hudu sannan kuma a ba da hutu kamar sati biyu ko sati uku ya koma garinsu domin ya rika shakuwa da mahaifinsa ya rika shakuwa da mahaifiyarsa sannan kuma a sa tsari na cewa kar makarantar allan ta zamana tana da ɗalibai da yawa yadda har ɗawainiyar ɗaliban wajen karantarwa zai gagari malamin ana iya cewa kowace makarantar allo akwai eh, ya zamana ɗalibai arba'in ko arba'in da biyar ko talatin da biyar sannan kuma bayan haka ya zamana cewa a sa dole ne iyaye akalla sanda yaron nan yake wata uku a makaranta kan ai hutu ko wata hudu to iyayensa ko waɗanda yake suke kula da shi in maraya ne suna kai masa ziyara su ga halin da yake ciki a wannan makaranta sannan ina matukar ah, juyayi in je a wannan tsari ina tunanin mutane sun yi karatu amma shugaban kasa mai cikakken iko a tsarin mulkin najeriya a rika cewa aikin da gwamnatin shi ta yi mataimakin shi ne yi ai shi shugaban ƙasa tsarin mulkin najeriya mataimakin shugaban ƙasa tsarin mulkin najeriya bai ma da hurumi shi kamar spiya taya ne wato da ba don jonathan ya yadda ba za a yi ba eh, da mataimakin gwamna da mataimakin shugaban kasa a tsarin mulkin najeriya shi yasa ya kamata ma'aikatan gwamnati abin da suke aiki a kai su rika karanta su sani to algafta wannan bari mu ce ana maganar eh, sheikh Jamilu albani wannan makarantu za a iya musu kwaskwarima ga shawarar da malam ya kawo ba ka ganin aka karɓi irin kwaskwarima nan da malam ya magana shikenan an kori bara da kuke magana kawai sai ya su karatun nan wato kafin ci gaba shi mai magana da yake magana akwai maganganu da suke na siyasa ne kuma yake kokarin ya juya abin da yake gaskiya yanzu ka zo ka ce wa yaran da suke bara a jihar kaduna 'ya'yan wayan da aka kara aka kora ne a aiki ina zuwa ina zuwa kai kake faɗa yaushe aka kore su aikin kaga wannan ya nuna dan uwa ba kai bara ba ka bar mu da kayan mu mu muka yi kuma muka san me kai kai bara nayi amma ba irin wanda yake faɗan ba almajiranci ko bara na yi almajiranci in zauna an yi karatu a gida To gaishe ku malamai barkan ku da kokari. To jama'a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako sai Allah ya kai mako na gaba inda za mu zo mu ci gaba da tattaunawa inda kuma za ku ji yadda wato ita wannan cuta ta corona take tasiri game da matakan da gwamnatin jihohin arewacin Najeriya suke dauka dangane da sha'anin bara ko kuma almajiranci. sannan kuma za mu ji wasu misalai da wasu suke kawa ne da su kansu jihohi din wasu su ba sa ɗaukan matakan gyara makarantun boko ma balle kuma na islamiyya din to yanzu a madadin shi wakilin namu italian ikara da kuma su ma bakin namu shakaliru maraya da kuma shek jamilu albani ne ne ali mustapha sakuta na washington dc ne ke muku kyakkyawa fata ta alheri sai jima yanzu da zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. amurka ta ce daga yau talata babu wanda zai shigo daga kasar brazil saboda ta'azzara da cutar corona ke yi a can kasar china ta ce wasu jigajigan siyasar amurka na ingiza kasashen biyu zuwa yakin cacar baka sannan dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki everest indayi ishimiye ya ci zaben shugaban kasar burundi kasashe biyar waɗanda wasunsu ma sun taka rawa a ƙoƙarin da ake na tabbatar da zaman lafiya a afghanistan sun gabatar da wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa mai yin ne da tsagaita wutar da aka cimma a ƙasar albarkacin eagle fitar suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su dora daga wannan matakin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya tana gabatar da shirin. Da CD wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarnin. ni madina ɗahiru mai sha muke muku fatan alheri.